بسم da sunan allah mai الله mai jin ƙai جنكي ويل للمطففين tsananin azaba ya tabbata ga masu tauye ma'auni alladhina idza talu 'alan nas yastawfun waɗanda idan suka auna daga wajen mutane suna neman a cika musu fal وإذا كانوهم أو وزنوهم يخسرون idan kuwa su za su aunar da mudu ne ko da sikeli to sai su tauye ala ya zunnu ula'ika annahum mab'uthun yanzu waɗannan ba sa zaton cewa ne su lalle za a tashe su liyaumin azim a rana mai girma Yau يوم يقوم الناس rabbin العالمين Ranar da mutane za su tsaya gaban ubangijin talikai kalla inna kitabal fujjari lafi sijjin tabbas lallai littafin fajirai yana cikin sijjinu wama adraka ma sijjin me kuma ya sanar da kai abin da ake cewa sijjinu kitabun marqum littafi ne rubutacce wailun yawma idin lil mukaththibin tsananin azaba a wannan ranar ya tabbata ga masu ƙaryatawa Allazina يكذبون بيوم waɗanda suke ƙaryata ranar sakamako وما يكذب illa إلا كل a أثيم babu kuwa mai ƙaryata ta sai duk wani mai shishigi mai yawan saɓo. Iza tutla alaihi ayatuna qala asatirul awwalin Idan ana karanta masa ayoyinmu sai ya ce wannan tatsuniyoyi ne na mutanen farko. Kalla bal A'a. ران على قلوبهم ما كانوا يكسبون ai abin ba haka yake ba abin da suke aikatawa ne ya yi tsatsa a zukatansu kalla innahum an rabbihim yawma idhin la mahjubun tabbas su lallai haƙiƙa ababen kangewa ne daga ganin ubangijinsu a wannan ranar ثم إنهم لصال الجحيم sannan kuma su haƙiƙa masu shiga wutar jahima ne ثم يقال هذا الذي كنتم به تكذبون sannan za a ce wannan ne abin da kuka kasance kuna ƙaryata shi. Kalla inna kitabal abrari na fi illin. tabbas lallai littafin mutanen kirki hakika yana cikin illiyuna wama adraka ma illiyun me ya sanar da kai menene illiyuna kitabun marqum wani littafi ne rubutacce Ya shaduhul muqarrabun mala'iku makusanta suke halartarsa in innal abrara lafi na'im lallai masu biyayya tabbas suna cikin ni'ima alal ara'iki yanzurun akan gadaje suna kallo ta'ifu fi wujuhihim nadratan na'im zaka gane hasken ni'ima a fuskokinsu. يسقون من رحيق مختوم أنا شاير دسو da giyar da aka rufe bakin mazubinta. Khitamuhu misk. Ƙarshensa ƙamshin almiski ne. وفي ذلك فليتنافس المتنافسون To game da wannan lallai masu gasa su yi gasa. ومزاجه من tasnim. mahaɗinsa kuma daga ruwan tasnimu yake ainihin yashrabu bi al-muqarrabun wani idan ruwa marmaro wanda bayi makusanta ne suke sha daga gare shi Inna alladhina ajramu kanu min alladhina amanu yadhhakun Lallai waɗanda suka yi manyan laifuka sun kasance suna yi wa waɗanda suka yi imani dariya a duniya وإذا مروا بهم يتغامزون كما إذا سكا وجه توجنسو سيسرق زندنسو وإذا انقلبوا إلى أهلهم انقلبوا فكهين إذا كما سنكوما ورين إيالنسو سيسكومو سنا ما سفرين وإذا رأوهم قالوا إن هؤلاء لضالون كما إذا سكا مؤمني سيسوشي للي وأنم بتتوني وما أرسلوا عليهم حافظين ba a kuwa ba a ku aiko su don su zama masu tsaron su ba فاليوم الذين آمنوا من الكفار يضحكون to a wannan rana ne waɗanda suka yi imani za su yi wa kafirai dariya على الأرائك ينظرون daga kan gadaje karagu suna kallo هل ثوب الكفار ما كانوا يفعلون shin an saka wa kafirai abin da suka kasance suke aikatawa amsa ita ce eh